بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada fuskokinmu a daidai wannan lokaci kuma za mu ɗora a inda muka tsaya wannan shine darasinmu na 25 a cikin wannan littafi mai tara albarka littafin nukaya kuma insha Allah ta'ala kusan shine darasi na ƙarshe na littafi ɗin yau litinin shida ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 23 ga watan hudu shekara ta 2018 miladiya littafin annuqaya fi ilmi tafsir wallafar al'imam a sayuti wanda allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 911 Allah ta'ala ya ji kansa da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi da yake muƙaddima a littafi ɗin ya ce ilmin yi ba fihi an ahwalil kitabil aziz wa yanhasiru fi muƙaddimatin wa hamsatin wa hamsina nau'an ya ce shi ilmin ulumul qur'an da ke cikin wannan littafi ya taƙaitu bayan muƙaddima a nau'uka guda hamsin da biyar nau'uka guda hamsin da biyar ya kawo waɗannan nau'uka hamsin da biyar ɗin sai ya raba su babi babi ina son mu lura da kyau ya raba su babi babi babi na farko shine min ha ma yarju ila nuzuli wa huwa 12 nau'an akwai abubuwa da suke da alaƙa da saukar alƙur'ani mai girma su ne guda goma sha biyu a cikin hamsin da biyar a cikin hamsin da biyar sai ya zayyano su almakki walmadani biyu kenan alhadari wa safari alhadari na uku wa safari na hudu hakan nan ya zayyano su har ya kammala zayyano guda goma sha biyu sai kuma ya je babi na biyu ya ce wa min ha ma ju ila sanad babi na biyu ya ce ma ju ila sanad ya ce shi kuma wa huwa sitta ya kasu yana da nauka guda shida shida a tara da sha biyu nau kenan shida a tara da sha biyu sha takwas kenan sai kuma ya zayyano su sai ya kawo babi na uku ya ce wa minha ma yarju ilal da a ciki akwai wanda ke koma zuwa ga yadda ake karanta qur'ani wa huwa sitta shi ma yana da nau'uka guda shida shida a tara da sha takwas ya zama no kenan ashirin da hudu sai ya zayyano su da ya kammala su sai ce wa min ha ma yarju ilal alfaf akwai abin da ke koma zuwa ga lafazin alkur'ani mai girma wahiya saba'a wannan guda bakwai ne bakwai a tara da ashirin da hudu talatin da ɗaya da ya kammala su sai ce a babi na biyar sai ce wa min ha ma juila ila mabahithul ma'ani almuta'alliqa bil ahkam wa huwa arba'ata ashara nau'an sai ce wannan mabahith almuta'alliqa ma'anoni wanda suke da alaka da hukunce hukunce su kuma guda goma sha hudu sha hudu a tara da talatin da ɗaya arba'in da biyar sai ya kawo su baki daya rahimahullah sai ya ce wa min ha ma yarju ilal ma'ani almuta'alliqa bil alfaf wa huwa sitta arba'in da biyar a tara da shida hamsin da ɗaya wannan shine a babi na shida babi na shida shine babi na ƙarshe ya ce ma yarju ilal ma'ani almuta'alliqa bil alfaf abinda ke kuma zuwa ga ma'anoni ma'anonin da suke da alaga da lafusa guda shida shida a tara da arba'in da biyar sai ba mu hamsin da ɗaya waɗannan su ne adadin babi-babi da suke cikin littafin babi guda shida to yanzu a darasinmu na yanzu sai ce wa min anwa'i hadhal ilm akwai nau'ukan wannan ilimin na ulumul qur'an wanda ba zai iya wa a sanya musu babi ba su ba zai yiwu su shiga kowanne babi daga cikin babi guda shida da muka ambata ba ɗaya kenan sannan su kuma ba za ka iya ware su kowanne ka mai babi ba ana fata mun fahimci wannan da kyau shine sai ya ware su ya ce wa min anwa'i hadhil ilm daga cikin nau'ukan wannan ilimi na ulumul qur'an wanda ba shi da alaƙa ba za su shiga ɗaya daga cikin babi babu da suka wuce a baya ba su ne na hamsin da biyu al'asma na hamsin da uku alkuna na hamsin da hudu alalƙaf na hamsin da biyar al-mubahamat mun lura da kyau ƙwarar rahimahullah wa min anwa'i hadhal ilm daga cikin nau'uka na ulumul qur'an akwai al'asma sunaye da suka zo cikin alƙur'ani mai girma sunaye da suka zo cikin alkur'ani mai girma ya suke ya zaga kasabta sunaye da ke cikin cikin alkur'ani mai girma akwai sunayen mutane nawa kenan daya akwai sunayen mala'iku biyu akwai sunayen aljanu uku akwai sunayen tsuntsaye hudu akwai sunayen kwari biyar ina fatan kun bayyanci wannan da ke ko wannan kenan sai kuma sunayen abubuwan da ba sa motsi as-samawati da al ina za ka sa su ba suna ba ne suna ne yanzu wa zai maimaita yadda baka ambato su sunayen mutane ɗaya sunayen mala'iku biyu sunayen aljanu uku sunayen tsuntsaye hudu sunayen ƙwari in aka ce ƙwari kamar su sauro su ƙuda su sauro kenan ko inna Allah la yastahi an ba masalan ma ba'udatan kaji su sauro sunan ya zo a Qur'ani na za mu zo kansu ai misali aka bayan yanzu kashi na farko sunayen mutane in ka tashi lissafa sunayen mutane akwai salihai a cikin mutane din akwai salihai akwai fadararru inna na kana min qaumi musa fa baga alaihi kaga a cikin salihai ajin farko sune annabawa da manzanni annabawa da manzanni ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko ƙalar rahimahullah الأسماء فيه من أسماء المرسلين خمسة وعشرون فيه من أسماء المرسلين خمسة وعشرون والملائكة أربعة ومن غيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان ومريم وأبوها عمران وأخوها هارون وليس أخا موسى وأزير ومن الصحابة زيد Allah ya ji ga imamu sayuti Allah ya ramshe shi Allah ya sa aljanna ta zama a gari Allah ya fi mana ya fi mushi qala nau'i na farko a cikin waɗannan anwa ɗin wannan conclusion din da yake yi akwai al asma sunaye qala a cikin shi alƙur'ani da muke karanta ilminsa min asma'il mursalin daga cikin sunaye na manzanni hamsatu wa ishirin akwai sunaye na manzanni guda ashirin da biyar sunaye na manzanni guda ashirin da biyar kaga akwai adam nuh idris ibrahim isma'il ishaq yaqub yusuf lu hud salih shu'aib musa harun dawud suleiman ayyub zulkifli yunus ilyas alyasa'u zakariya yahya isa muhammadun salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in guda ashirin da biyar yanzu zan ja baki sai ku fassara in na ja sunan annabi sai ku kawo aya shi ne zan ja baki ku fasara adam wa allama adam al nuh inna arsalna nuhan kai mata suna kawo wuta fa inna arsalna nuhan ila qaumi idris wa idrisa wa zalkifl kaga an sami idris ishaq wa min wara'i ishaqa yaqub Kaka hada da ishaq da yaqub din kenan ko yunus yusuf yusufu ayyuha siddiq lut fa amana lahu lut eh, eh, hud wa ila adin akham huda eh, salih wa ila samuda akhahum salihah maza ba suna kawo ta maza ina jin murya ku sosai kuwa shu'aib wa ila madiyana akhahum shu'aiba musa Wai qala musa li fatahu harun wa akhi harun داود داود سليمان وداود وسليمان أيوب وأيوب إذ نادى ذا الكفل ذو الكفل وذا الكفل كل من الصابرين آه يونس وإن يونس لمن المرسلين آه إلياس والإياس Eh, Aliyasa'u ko al akwai Aliyasa'u akwai kuma al-laysa'u duk kirawoyi ne guda biyu wal yasa kenan ko zakariya wa zakariya idna da rabbu ya haya al-kitaba ya yahya khudh al-kitaba bi quwwa isa wa qala isa ibn maryam muhammad muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kun ga nan a babin sunayen salihai mana da sunayen annabawa da manzanni guda 25 kulwar da ke sunayen annabawa da manzanni guda 25 sai mu je salihai waɗanda ba annabawa da manzanni ba su salihai ne amma matsayinsu bai kai matsayin annabawa da manzanni ba akwai wa akwai maryam wa ummuhu siddiqatu kaga matsayinta siddiqa ce ku lura da ke ko akwai maryam ah, akwai kuma luqman mun lura da ke ko akwai luqman akwai zaid isa ya ce wal mala'ikatu arba'a wal mala'ikatu arba'a sunayen mala'iku hudu ne ya zo a cikin littafi ɗin a cikin ƙur'ani akwai jibril akwai mika'il ko mikal biyu kenan suna fa aka ce suna suna haruta wa marut haruta shin haruta suna ne maruta suna ne ko kuma haruta wa maruta ne suna dan ku da kyau ya ce wal mala'ikatu arba'a shi imamu sayuti a nan a littafinsa itimamu diraya liƙura'il nuƙaya ku da kyau ko sharhin sharhin annuƙaya kenan sai ya ce jibrilu wa mikalu wa haruta wa maruta wa sujji nawa kenan jibril ɗaya mika'il biyu haka ya kawo su cikin sharhin wannan da ya yi shi imamu sayuti din a sharhin wannan littafin kuna rikewa da kyau a sharhin wannan littafin sai ya kawo jibril ɗaya kenan mika'il biyu kenan haruta wa marut hudu kenan ko uku eh uku kenan ko hudu kenan haruta daban maruta daban domin nasin ƙur'ani haka ya nuna wa ma zila alal malakaini malakaini kaga musanna ne saboda me zama musanna saboda ga ya'un ga nunu shi ne ita ce alama jarra, wa ma zila alal malakaini al ne majrurun wa alamatu jarhi al ya li'annahu musanna ji mata ba suna kawo ta an haufa ina ta kun mai wannan da ke ku kaga musanna ne sai ya nuna mana kenan haruta daban maruta daban yanzu mun samu mala'iku no kenan hudu sai kuma ya kara da asijil ya kara da asijil shin asijil sunan mala'ika ne eh, eh, na kashe karen suratul anbiya na karen suratul anbiya da yake cewa da yake cewa eh, eh, wala ka dakka tabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-arda yarufu wa ajal salih wa inna biya zalaba la galib na abanna yawma natawi samaa na tsawi sama ka tayyi sijilli lil kutu ko lil kitab duk kira guda biyu ce yau na tawis sama ranar da za mu naɗe sama yau na tawis a ranar da za mu naɗe sama ka tsayi sijilli lilkitab kamar yadda asijil yake naɗa littafi so suka ce asijil suna ne ga cikin sunayen mala'iku asijil asijil suna ne daga cikin sunayen mala'iku to haka idan ya zamana suna ne daga cikin sunayen mala'iku yanzu muna da sunayen mala'iku nawa kenan biyar kenan jibril a ina ya zo a ayin ayin eh jibril jibril jibril jibril wa jibrila wa mikala aga wa jibrila wa mikala can ar-ruh sifa ce yanzu muna neman sunan ne wa jibrila wa wa mikala wa min ghairihim a sunayen da ba na mala'iku ba ɗaya ba kuma na manzanni ba biyu iblis akwai iblis wa ƙarun akwai kuma ƙarun wa ƙalut akwai kuma ƙalut wa jalut haka na akwai jalut wa luqman haka na akwai luqman wa maryam haka na akwai maryam wa ha da baban maryam ɗin shine imran kulura إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت كو بما وضعت كو دكا دكا haka shuba ya karanta wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaituha maryam in juwa in ji imra'atu imran kenan a qur'ani akwai sunan maryam akwai sunan babanta shine imran wa akhuha da kuma dan uwanta shine harun wa laysa akha musa ba harun dan uwan annabi musa ba kun lura da ke ko ba harun dan uwan annabi musa ba shi haruna dan uwan annabi musa ai yana cikin manzanni wa akhi harun huwa absahu minni lisanan ya harun akhlifni fi qaumi ya haru ya harun akhlifni fi qaumi wa asli wa la tattabi sabila mufsidin wane yana cikin manzanni yanzu nan wa akhuha ya ukhta harun ya ukhta harun wannan harun din malam ya nufa ba haruna wancan ba wa uzair da uzair ina kenan tauba ko tauba kenan ko ah, wa qalat yahudu uzair ibn allah wa qalat al nasara al masih ibn allah zalika qawlun bi afwahihim wallahu yubahu zalika qawlun bi afwahihim yudahiruna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum allah anna yufakun wa min as-sahaba daga cikin sahabbai kuma akwai Zai akwai zai a nan kenan aya za ka kawo ai falamma qada zaidun hawa wa taran zawwajnaka waɗannan sunaye za mu tebulin nasu za mu sa su a tebul za mu sa su a tebur sunayen manzanni wana jina da ke ko za mu fara da sunayen mutane sai mu fara sunayen manzanni malam ya kawo su ne ashirin da biyar sai mu biyo da sunayen salihai wanda yake salihantaka su ba ta kai ta manzanni ba akwai maryam ɗaya kenan akwai imran biyu kenan akwai lukuman uku kenan akwai zai hudu kenan akwai kuma talut akwai kuma talut talutu nawa suka rage a cikin nan sai harun aku musa ku maryam ya ukhta harun ma kana abuki mura sauyin wa ma kanat tsumuki baghiya sai ku lura da kyau sai kuma mu je fandararru a cikin mutane din da fandararru a cikin mutane ku lura fandararru a cikin mutane mun yi salihai manzanni mun yi salihai waɗanda ba manzanni ba sai kuma a jefan ɗararru cikin mutane akwai ƙaruna ina ƙaruna kana min ƙomi musa fa baga alaihim akwai kuma wa akwai fir'au bai kawo shi cikin nan ba bai kawo shi cikin nan ba to tun da bai kawo shi cikin nan ba mu jira kun lura da kyau ko sai wa kuma sai jalut sai jaluta ai ya kawo shi a nan gashi nan jaluta wala ma bara zuli jaluta mun samu wannan da kyau mun samu nawa kenan a biyu dai da karuna da jaluta da karuna da jaluta a cikin faɗararru sai cikin aljanu tunda mun yi cikin yanzu mun kammala cikin mutane annaba da manzanni sai salihai sai kuma faɗararru allah tsare mu daga faɗararru kuna jina da kyau sannan mun yi cikin mala'iku mun yi cikin mala'iku sai dai wata wata latifa ya malam ya fara da malam ya gabatar da sunayen mutane manzani ya gabatar da manzani 25 sai ya biyo da mala'iku sannan sai ya sake biyowa da mutane bai fara gabatar da mutanen zalla ba ba gane ba da ya kawo manzani 25 sai ya kawo mala'iku hudu sai kuma ya ci gaba da lissafi saboda magana ne akan da mutane da mala'iku wa ya fi kullum da kyau da mutane da mala'iku wa ya fi duk malamai sun yi ijimai akan annabawa da manzanni sun ɗara mala'iku to amma sauran waɗanda ba annabawa da manzanni ba a cikin mutane sun ɗara mala'iku ko ba su ɗara mala'iku ba nan ne malamai suka kara ma juna sani to amma inda za a kawo tambaya da annabawa da mutane waye da mala'iku da mutane waye fi sai ka ce da mala'iku da mutane waye fi mutane ne saboda a mutane akwai annabawa da manzanni kullum da ke ko mutane tunda a mutane akwai annabawa da manzanni kuma tambayar ba a ware maka su ba to kaga wallahu alam wata kira shi yasa malam ya raba sai mu je sunayen aljanu akwai iblis allah sai wa kuma sai ifrit qala ifritun min aljin kun ga yanzu mun samu mun yi sunayen mutane ɗaya kenan an yi sunayen mala'iku biyu kenan an yi sunayen aljanu uku kenan sai mu je sunayen tsuntsaye akwai kahuhu alaramman tsuntsaye akwai kahuhu huda-huda kenan mali la'aral huda-huda amkana min al-ghaibi daya akwai kuma hankaka fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi yanzu mun samu kahuhu alaraman tsuntsaye sannan kuma an sami hankaka mai farin gaba sai mai kuma mai za ku tuna cikin tsuntsaye na annabi ibrahim ba faɗa ba kullum da ke kowai kala ibrahim rabbi ya kafa tuhil mauta kala awalam tumin kala bala walakin le ya tuma kalbi kala fa kuf arba'atan min at sai ba faɗi sunayensu ba sai salwa sai salwa ina fata mun fahimci wannan sai akwai salwa ko mun samu nau kenan uku kenan sai mu je dabbobi haiwan dabbobi duk da ɗazu lissafi mu ambace su ba dabbobi sun kasu kashi akwai wanda ake ci akwai wanda ba a ci sai mu je waɗanda ake ci akwai albaka shanu akwai al'ibulu raƙuma kullum da ke ku akwai akwai abdu'an rago akwai alma'as awaki kaga samaniya ta azuwatu min abdu'an isnaini wa min alma'az isnaini kullum da ke ku waɗannan su kada suka rage tumakai awakai shanu Eh, raƙuma cikin waɗanda ake ci kutuna to sai muje waɗanda ba a ci akwai wanda aka haramta akwai wanda ba a ci saboda an haramta shi ba a ci saboda an haramta shi akwai alhanzir alade akwai alhimar a za ku kawo ayar alade ne ai imana حرمت عليكم الميتة والدم والعمل الخنزير الخنزير نعم أكو ال كما أكو ال أكو ال كما الحمار يعمل أسفارا جاكي كينا أكو جاكي كينا أكو أكو الكلب الكلب كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أكو كما alkhail makaruhi ne shi ba a haramta cin shi malamai sun ce makaruhi ne alkhail sai kuma me eh mana ina nuna maka ne in za ka yi bahas kan sunaye da ke cikin alkur'ani mai girma kan sunaye da ke cikin ƙur'ani mai girma mun faɗi sunayen mutane yadda aka kasafta su zuwa manzanni da salihai da ba su kai manzanni ba da kuma fanɗararru sannan muka kawo mala'iku sannan aljanu sannan tsuntsaye sannan yanzu mun yi dabbobi sai kuma mu je za mu je ƙwari ko kuma mu je nabat tsirrai a je ƙwari kenan ko to mun je ƙwari akwai mai akwai annamlu annamlu ba fa tururuwa ɗaya ba kenan a hausa dai ana cewa tururuwa tururuwa ne hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum kina a kwari akwai akwai annamlu daya akwai sauro inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha akwai gizo gizo akwai gizo gizo shine me masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya kama salil ankabuti takhadhat baita wa na halal buyut la baitul ankabut mun sami uku na ladina tad'a ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la ah, ah, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la innal ladina tad'una min layi lan yakhluqu dhubaban dhubaban quda mun sami hudu kenan a cikin kwari to alhamdu yanzu ka gane cikin kwari akwai sunaye akwai sauro akwai tururuwa akwai gizo-gizo akwai ƙuda kullum da ke ko akwai hayya macijiya kenan ko tana cikin kwari ne ita ma ina ina ina masu me yake da suna ina masu biology ina suke sa biology ne komi eh ban ji ba ba biology ne ko biology ina suke sa maciji cikin kwari ne ko cikin me to cikin me suke sanya shi su kuma suke menene kuma raptors su kadangare kenan ko su kulba su tsari haka kenan ko akwai yawa cikin kwari akwai annar kuma ta da zama gidan daɗi a mai ma gaba ɗaya wa hawar buka ilan nahali a nita khidi min aljibali biyu ta wa shajari wa mai ma ya harshe ina fatan dai insha Allah ta'ala fikira ta sunayen sun kai gare ku mu je tsirrai tsirrai da ake da su su gwaiba su apple su yalo su kankana akwai su a ƙorani na farko dai sun ce a fawaki a yi jinsi ne a yi wa fawaki a mai tahun jinsi ne wanda da suka ce sun gaji da cin abinci kala guda لن نصبر على طعام واحد كل ورد يقول يخرج لنا من مما تنبت الارض من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها شي كينا كاغا انسى مسا البصا كذا اه با تفنوا ايه اه ما تفنوا من بقلها وكسائها وفومها wa adasiha wa basaliha babu tafarnuwa a ciki su wake ne dai da albasa da kuma dai abubuwa haka na sai mu je na gaba na 20 da na 53 alkuna alkuna alkuna alkunya alkunya da take cikin alkur'ani mai girma alkunya da take cikin alƙur'ani mai girma ƙala rahimahullah lam na fihi ghairu abi lahab a cikin alƙur'ani ba wanda aka yi ma alkunya sai abu lahab sai abu lahab da aka ce tabbat yada abi lahabin wa tabba wana jina da ke ku nan ne kaɗai alkunya take ita ce Uh, uh, amma ba ya ce lam yukanna fi ghairu abi lahab sannan kuma akwai ummu musa wa wahayna ila ummi musa sai dai wannan ya kawo ta cikin almubahamat ne ya kawo ta cikin almubahamat ne amma asali alkuna ai ma sadara bi abin aw ummin in an ce alkunya ma sadara bi abin au ummin duk abin da ya fara da abin abuwa ne ko kuma ummi ko kuma umuwa ne haga wa haina ila ummi musa ima alkunya ce eh wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am haga ga an bayyana sunanta an bayyana sunan amma shi abila ba a bayyana sunanta ba ummi musa ba a bayyana sunanta ba a cikin qur'ani suka asalin sunan abu lahab shine abdul uzza sunan abu lahab abdul uzza to a ƙor'ani kuma ba alƙur'ani sai aka kauce ma faɗan abdul uzza kullum da kyau sai ba a faɗi abdul uzza ba domin abdul uzza kuma cikin ƙur'ani aika lura da kyau ko alihan haka ake sakinsu wasu alloli daban ko ko allansa ko waye da haka dai kake ganin sunaye amma ba a kira shi da abdul uzza ba sunan shi abdul uzza sai aka kira shi da abu lahab idan aka ce lahab shine ɗeshin wuta ɗeshi na wuta to shi abu lahab suka ce halitta shi yana da haske irin na saman wuta ɗin nan ai ga akwai wuta ƙasa sai samanta saman wuta kuma sai hayaki kullum da ke ko saman wuta sai hayaki shine abu lahab sai zama na kuma da ita ake kona shi tabbat a bi lahabin wa tab ma gana anu maluhu wa ma kasaba Sai sayasla naran ta lahab kaga ta lahab abu lahab kenan yanzu alkunyar abu lahab ita ce abdul ita ce abdul Allah ya ba. sai kuma ake kiran shi abu jahal didde shi ne saboda jahilcinsa sai al'alƙaf laƙabi na hamsin da na hamsin da hudu kenan na jajiberin rufewa kenan tun da ya dama kaga hamsin da biyar ne to yanzu muna hamsin da hudu kaga hamsin da hudu jajiberin hamsin da biyar ce al'alƙaf laƙabi nai. zulqarnai kun lura da ke ko wa ka an zulqarnai sai suka ce zulqarnain sunansa shine al-iskandar sunan shi al-iskandar wai shine wanda wanda ake kiran shi alexandara suka ce shine ya gina iskandariya ta misra amma dai kaga duk wannan labarin yana bukata a tantance shi sai almasihu almasihu shi ma laƙabi ne domin allakabu masu dara bi zammin au madhi zammin au madhi almasihu shi ma almasihu ai lakabi ne shi za da aka ce masihu isa banu maryam masihu shine isa sai aka faɗi suna sai aka faɗi suna yanzu muna da lakabi guda nawa kenan akwai zulkan akwai zulkan nain ɗaya kenan akwai almasihu zulkan nain shine iskandar almasihu kuma shine annabi isa sai mala ya ce fir'aun fir'aun shi ma laƙabi ne na duk wanda ya sarauci wannan masarautar duk sarki na wannan masarautar sunan shi fir'aun amma fir'aunan da sunan shi ya zo ƙur'ani suka ce sunan shi alwalid bin mus'ab alwalid bin mus'ab wannan yana buƙatar dalili fa ina son mu lura da kyau dole kar ka shiga isra'iliyat mana kun gane ai ka lura da kyau akwai kowace masarauta akwai sunan sarkin yanzu idan aka ce sultan ya ce me ake nufi sarkin musulmi shi sarkin musulmi ba a cewa emir of sokoto sai dai a ce sultan of sokoto da kada an ce sultan sunan sarki ne na wannan masarautar so daga in ka ce sultan sai ka biyo da sunan sarkin in a yanzu ne ka ce sa'ad abubakar na uku ina fatan kuma mai cewa da ke ko menene sunan sarkin masarautar borno shehun borno kullum da ke ko sai a ce shehun borno ya ce ma'ana sarkin borno ya ce ina fatan kun bayanci magana ta da kyau to haka za a ga akwai masarautu da suke da wannan sunan idan aka ce sarkin ina eh sarkin sudan idan aka ce sarkin sudan ya ce shine sunan sarki da yake sarautar masarautar sudan ko kuma idan aka ce etunufe ko isunufe ake ce eh etunufe aga idan aka ce etunufe ya ce to shine sunan sarki na masarautar bidda daga nan suka biyo da sunan sarkin saboda haka suka ce fir'aun sunan sarkin wannan daular duk wanda yake sarautar wannan daular sunan shi fir'aun amma fir'auna da ya dilmiye a ruwa sunan shi alwali bin mus'ab wannan yana buƙatar dalili ku sai sun kuke ku rubuta ana ce da ku yana bukatar dalili amma kuna son ku rubuta قال رحمه الله المبهمات المبهمات waɗanda ba a faɗe su a ƙur'ani ba aka ɓoye sunansu a ƙur'ani kun da kyau waɗanda aka ɓoye sunansu a ƙur'ani ƙala mu'minu ali fir'auna hizqil الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى النجار فتى موسى يوشع بن نون الرجلان في المائدة يوشع وكالب أم موسى يوحانث امرأة فرعون آسية بنت مزاحم العبد في الكافي الخضر الغلام حيسور الملك هدد بن هدد العزيز أطيفير أو أطيفير امرأته راعي قال رحمه الله وهي في القرآن كثيرة ولم يستوفها البلقيني وفيها مصنف مستقيل قال تمت بحمد الله تمت بحمد الله waye tun da aka fara karatun littafin nan bai fashi ba ko kaɗan har zuwa yanzu tun da aka fara karatun littafin tun daga darasi na ɗaya har zuwa darasi na yanzu na ashirin da biyar eh ka ɗan yi bacci ƙal al-mubhamat waɗanda aka ɓoye sunansu waɗanda aka ɓoye sunansu ka ji da kyau al-mubhamatu waɗanda aka ɓoye sunansu akwai mu'minu al-fir'auna wa ƙala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu kun ga ba faɗi sunansa ba sunan suran ma suratul mu'min wata ake kiranta da ghafir sai malam ya ce sunan shi hazqi to fa wai sunan shi hazqi mun samu suna nawa kenan daya ar-rajulul ladhi fil ma fi yasin mutumin nan da ke cikin suratu yasin وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين سنن حبيب موسى النجار kun ji wani karatu daban kuma yau fata musa wa iz qala musa li fatahu kun da ke ko lokacin da nan musa ya faɗa ma fatahu to waye wannan fatawa din yusha ibn nun wannan dalili ya tabbatar da shi dalili ya tabbatar da shi wa qala musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma al-bahrain aw amdiya hukuba الرجلان في المائدة وقال قال رجلان من الذين يخافون أن أم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب الرجلان waɗannan mutanen guda biyu malam ya ce su ne yusha wa kalib yusha wa kalib yusha da ya tabbata kwallon da ke ko yusha ya tabbata domin shi ya ci gaba da jagorantar yakin shi ya ci gaba da jagorantar tafiyar har ya nemi a tsayen mai da rana ɗan wani lokaci ƙarin domin ya ƙarasa. ina fata mun fahimci wannan ke ko wannan yusha da ke tunda ya kunga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya rasu a wannan tihu din 40 sanatan ya tihu da fil ard da Allah ta'ala ce fa innaha muharramatun alaihim muharramatun alaihim ai haramun ce a gare su haramun ce ubangiji subhanahu wataala ya haramta ta to da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo zai rasu sai ya roki Allah ta'ala ya kai shi kusa da baitul maqdis sai aka sa mala'ika ya kai shi kusa da baitul maqdis sai ya rasu amma dai ba a baitul maqdis ba saboda ya zama muharramatan alayhi kar kuma shiga wani karatun daban ko ummu musa wa awhayna ila ummi musa an ardi'i wace ce ummu musa sai ya ce yuhanis ita ya kira yuhanis wace a hausa ake cewa ya hanasu ake cewa ya ha ka suna? Eh? eh da ake cewa ya hana su lura da ke ko sunan mahaifiyar wani ne watakila ko imra'atu fir'aun imra'atu fir'aun ban ji ba a kai kuma wanda ya tabbata ya shi nake faɗa cewa ya tabbata sai na ce ai wanda ya tabbata shi nake faɗa ko ko ba ku rike dalilin ba da muka zo kan fata musa sai na ce wannan ya tabbata kun lura da ke ko da na muka zo kan rajulan sai na ce yusha'u ya tabbata sai na yi shuru a kan kali umu musa imara imaratu fir'auna asiyatu bintu muzahim ya tabbata a hadisun turmizi asiyatu bintu muzahim da kake son ce ta gaga ya tun da ne shuru akwai ƙura kenan a kai ba shuru irin na abu dawud ba al'abdu filkafi kafi al'abdu fil kafi min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman to wannan abdan din shine al-khidir shine da hausa shi ma ya tabbata shi ma ya tabbata al-ghulam al-ghulam laƙiya gulaman faqatala wannan gulam din ce wai sunan shi haisu me nace yace wai sunan sa haisu al-malik wa kana wara'ahum malikun ya ya'khudhu kull safinatin ghasba sai ce wa'ai wannan malik din sunan shi hudad ibn udad sunan shi hudad ibn udad haka malam ya ce al-aziz aziz qalat imra'atul aziz kulurar imra'atul aziz matar wannan sarkin wai mai sunan shi sunan shi malam ya ce ƙutaifir ko kuma ƙutaifir ɗan ƙari isra'iliyar na jin isra'iliyar kenan har saɓani aka yi ƙutaifir wakila ƙutaifir ma'ana ko dai da hamza ko da qaf imra'atuhu matar tashi imra'atul aziz ra'i ra'i waɗannan abubuwan duk isra'iliya ce duk waɗannan isra'iliya ce su abin da suke isra'iliya su ne abubuwa da aka ruwaito daga banu isra'ila kuna jina da kyau to abubuwa da aka ruwaito daga banu isra'ila sun kasu kashi uku wana jina da kyau sun kasu kashi uku kashi na farko abin da shari'a mutai inkarinsa yahudawa sun faɗa sai ƙur'ani ya ƙaryata su kaga wannan an huce wurin kenan ko ina fatan kuma mai tuwa da kyau kaga wannan sun faɗa ƙur'ani ya ƙaryata kaga an wuce wurin ya an share magana su kenan ɗaya na biyu sun faɗa sai ƙur'ani ya tabbatar shi ma wannan yana na a tabbace nawa kenan sai na uku da an faɗa ƙur'ani bai tabbatar ba kuma bai kore ba kun yi shiru ƙur'ani bai tabbatar ba kuma ƙur'ani bai kore ba to shi ma haka za ka bashi ba za ka gazgata shi ba ba kuma za ka karyata shi ba ina jin wannan yasa malam ya faɗa wannan kalmar ta ba za ka karyata ba ba za ka gasgata ba hadithu an bani isra'ila wala haraj amma kusan matsayin hadithu bani isra'ila shine ina ba ka kuma ce ni da kyau kuma za ka iya maimaitawa duk abin da aka ruwaito daga gare su to ko dai ya zama na ƙur'ani ya karyata wannan abu shari'ar mu ta karyata wannan abu ka gaba za ka kallaci wannan abu ba dama qur'ani ya goge shi kun fahimci wannan da kyau ka gaba za ka koma zuwa gare shi ba na biyu ko kuma ƙur'ani ya tabbatar in ƙur'ani ya tabbatar yanzu za ka yi shi ne a matsayin ƙur'ani ya ce a yi nawa kenan biyu ko kuma a hikaito amma ƙur'ani bai kore ba kuma bai tabbatar ba shari'an mu hadisi na na sallallahu alaihi wasallam ingantacce bai kore ba kuma bai tabbatar ba to anan kai ma ba za ka kore ba kuma ba za ka tabbatar ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kawai dai kai ma dai sai ka karanta kai ma dai sai ka karanta qala rahimahullah wa hiya fil qur'ani kathira wannan a cikin qur'ani suna da yawa isa sai ka ji ana cewa sunan sarauniyar saba'a ne sunanta balkisu bilkis haka shi ma di yana cikin wannan eh, ta yana kisa take ya ce da yake cewa waje tuka min saba'in bina bayan ya kai in ni waje ta muliku mu wuke min kulli shay wala sai ce sunanta balkis wannan kenan ko kuma wannan Ƙala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa sai ga an ce sunan shi yahuza ko kuma yahuda kun da kyau ko ko kuma wannan Ƙala qala biyu nabiyuhum wannan na nabiyun sai ga an ce sunan shi kaza sunan shi kaza yanzu idan ka sa ma ɗanka sunan me yake nufi eh ka gaskata kenan ko kun yi shiru idan ka sa ma ɗanka suna mai yake nufi ga kenan tunda akwai sunaye da yawa ba sai ka je ga sunayen da suke da ƙura ba ina fata mun fahimci wannan ba sai ka je ga sunayen da suke da ƙura ba ƙala rahimahullah imam sayyidi rahimahullah yace wa hiya fil qur'ani kasira waɗannan a cikin Alƙur'ani suna da yawa wa ya stofi al bulqini bai kawo su duka ba al bai kawo su duka ba subhanallah al'afim me ya kawo sunan bulkini ana bulkini yana da littafi mai suna mawaƙi'ul ulum min mawaƙi'ul min mawaƙi an littafi ne da ya shi kan ulumul qur'an to shi kuma imamu sayuti a ulumul qur'an ya dogara da wannan littafin hisa kenan kaga ya rereyo ne abinda da ke cikin wannan littafin shi ya kawo ana kun yi shiru shi kuma bulkini littafinsa ya rereyo ne daga cikin littafin wannan littafi fununul afnan fununul afnan min ajaibi ulumul qur'an na na ibn qayyim aljauziya ba ɗaliban ibn taimiyya ba shi yasa kun ga ta yadda malam ya kawo sunan bulkini ana ya ce wa lam yastofi hal bulkini bulkini bai kawo sunayen gaba ɗaya ba kenan shi yasa shi ma bai kawo gaba ɗaya ba kenan malam ya rere ne daga littafin albulkini mai suna mai suna mawaƙil ulum min mawaƙil nujum qala rahimahullah wa minha wa fiya musannaf mustaqil akwai littafi na musamman da aka wallafa domin fayyato waɗannan sunayen tun daga farkon ƙur'ani har ƙarshe ai ba a faɗi littafin ba ko saboda gaga ɗalibin ilimi ba ga waɗannan zai fi dogara ba zai fi dogara ne ga abubuwan da suka fi inganta ina fata mun fahimci wannan da kyau ya kawo su da yawa shi imamu sayuti wannan al-mubahamat din a cikin ah, at-tahbir min ilmi tafsir ya kawo su da yawa ya bude babi mai zaman kansa nan muka zo karshen wannan darasi da muka dauki tsawon zama a ce jalsa darusa darusa 25 muka yi akan wannan littafi mai tarin albarka na annuqaya shi littafin annuqaya kamar yadda muka faɗa a farkon darasi haka za mu faɗa yanzu a ƙarshen darasi mun faɗa a farkon darasi cewa littafin annuqaya littafi ne da imamu Sayyidu rahimahullah ya zayyano ilimi guda goma sha hudu a ciki ilimi guda goma sha hudu ya zayyano a cikin wannan littafi kuma a fannoni daban-daban ilimi na farko shine a tauhid amma za a ba a sha'ira ya kawo shi saboda ka ga wannan baka bukatar shi a matakin ga na ɗalibin ilimi sai na biyu a tafsir ilmu tafsir ne wanda muka sauke littafin sa a yau shine wanda muka sauke a yau Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya sai ilmul hadis sai usulul fiqhi sai al fara'id gado sarkin lissafi sai an nahawu sai al sarfu sai al ma'ani sai al bayan sai al sai at tashrih fida sai a tibbu likitanci sai kuma al umuru daruriya sai kuma ya rufe da ilimin da yake gani kamar ilimi ne shine sufanci shine a tasawuf to waɗannan ilimi guda goma sha hudu su ya kawo a cikin littafi ya sanya ma littafin suna annukaya tatattun bayanai to a waɗannan goma sha hudu a shine muka tsakuro ɓangaren ilmu tafsir shine muka karanta shi a darussa guda ashirin da biyar ubangiji subhanahu wata'ala ya amfanar da mu baki ɗaya. Allah ta'ala ya cikan al mu Sayyuti da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi mu kuma Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan darasi baki daya ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan karatuttuka baki daya sanadiyar tsira ne a gare mu da iyayenmu da malamanmu baki daya Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu ya gafarta ma malamanmu Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai albarka Allah ta'ala ya amfanar da mu wannan karatu da muka ji muka saurara rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana tana hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar da karshe malam yace tammat littafin ya cika ai mun karanta shi lokacin da na ja baki yace tammat ta cika ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka wa akhiru da'wana bi tawfiqi rabbina عن الحمد لله الذي وحده الأعلى